yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu lissafin nasara 'yan mishan yau muna shekara ta yau muna takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku bayan Allah suna ci gaba da kawo gudunmuwa ta marayu waɗanda suka kawo gudunmuwa ta marayu daga jiya zuwa yau jiya ban faɗi statement na akawun na marayu ba akwai tijjani kalli kalli ne ko kalla to kalli ne aka rubuta ya yi kowa marayu gudunmuwar kudi ta naira dubu ɗari biyu ciyaman na kwamitin marayu ce watakila ba barbare ne to wannan ba barbare in ne Allah ya masa albarka o oh, kalli menene kalli barbarci ne eh, tijjani kalli to kalli na Allah ya wuce da shi aljanna firdausi Allah ya ƙara wa dukiyarsa albarka akwai injiniya Muhammad baban daidai injiniya Muhammad baban daidai kwanaki mun samu gudunmuwa daga injiniya Ashiru baban daidai wannan kuma injiniya Muhammad baban daidai ya aiko marayu da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiya albarka baban daidai sarkiki Allah ya ƙara tsawon kwana daga nan akwai afolabi eh, kalawunde a takbir afolabi kalawunde wani collonable ne ko wani abu mai kama da haka to koma dai menene afolabi ya aiko da malayi gudunmuwar kudi naira dubu ɗari biyar wannan ya tada kura sosai Allah ya ƙara wa dukiyarsa albarka Allah ya ƙara wa zuri'a albarka sanda yi su za su zama marayu Allah ya kula da su akwai har yanzu Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad ya aiko marayu da gudumar kudi naira dubu ɗari biyu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwa da dukiya albarka Allah ya tsare shi daga kowace irin musiba akwai Aliyu Mahmud Aliyu Mahmud ya aiko marayu da gudumar kudi naira dubu ɗari Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya dukiyarsa albarka akwai Madaki Mall ga alama wannan babban kanti ne na sai da kaya sun aiko marayu da gudumar kudi naira dubu ɗari Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka duke su albarka kai wajarin su albarka ka tsare su daga kowace irin musiba akwai Hadiza Ahmad Sani da Muktar Umar da Adamu Hassan Wase da Musa Abubakar waɗannan bayan Allah guda hudu da Hadiza da Muktar da Adamu da Musa sun aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu hamsin hamsin naira dubu ɗari biyu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya duke su albarka ya muzuri su albarka ya tsere su da kowace irin musifa akwai makera association limited ga alama sunan kamfani ne sun aiko wa marayu da gudunmawa kuɗi naira dubu ɗari ya Allah wannan kamfani Allah ka tsare shi masu kamfanin Allah ka tsare suka ka musu albarka jarin kamfanin Allah ka ƙara haɓaka shi Allah karka bari su zama duke su inda za su yi asara akwai haladu kabir haladu kabir ya aiko wa marayu da gudunmawar kuɗi naira dubu ɗari Allah ka saka wa haladu kabir da alkhairi ka dukiyarsa albarka kai wa albarka in magabatan zai suna raye Allah madaukin sarki ka yi musu albarka in su riga muka lullube su da rahama wasu bayan Allah sun shirya sun aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ishirin ishirin naira dubu ɗari da ashirin ya Allah ka san su Allah ka sa aljanna su zama koma su Allah ka sa su makwabtaka da manzan Allah sa sa aljanna su ran tashi alkiyama wasu bayan Allah su goma sha biyu sun aiko marayu dubu goma goma naira dubu ɗari da ashirin Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi dukiyarsu albarka ya Allah in suna kasuwanci kai jarin albarka in suna aikin gwamnati kai wa aikin su albarka ya Allah muna roƙonka da mu da su duka ka azurta mu da makwabtaka da manzon Allah aljanna firdausi na tashi alƙiyama sallallahu alaihi wasallam wasu bayan Allah da suka bada gudunmuwa daga naira 200 zuwa naira 500 sun aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira 365 Allah kai musu albarka kai madukiyar su albarka kai rayuwar su albarka ya Allah dukansu ka san su ka biya musu bukatun su na alkhairi ka yaye musu kowace irin musifa masu aiko da sadaka a nan masallaci sun aiko da naira dubu bakwai da ɗari shida da saba'in da dola ɗaya eh, har da dala irin ta amurka guda ɗaya to allah ka musu albarka ka saka musu da alkhairi ah, abin da aka tara gudunmuwar marayu daga jiya zuwa yau naira miliyan biyu da dubu ɗari biyu da goma sha biyu da ɗari shida da saba'in Allah ya ƙara wa dukiyarku albarka Allah ya ƙara wa rayuwarku albarka kada Allah ya bari ku gaza a duniya Allah ya sa aljanna ta zama ku baku a lahira malama Hafsat da Alhaji Ali Auta sun aiko marayu da turamin zannuwa guda hudu Allah ka yi musu albarka ka yi dukiyarsu albarka ka sa aljanna ta koma makomansu akawun na marayu 000 455 3753 zama mita 300-455-3753 banki jais bank account name jibius opens and less privilege foundation abuja idan allah ya kai mu gobe tun daga karfe goma na safe kwamitin marayu ta gayyaci marayu da kuke ta ba da sadaka din nan domin ta fara raba musu gudunmuwar da kuka tara saboda su samu daman ba da ɗinke kamin sallah ina fata fahimci wannan ba mun gama aikin ba ne ba idan ba ku manta ba bayan irin wannan tallafi da muka yi wa marayu akwai marayu guda ɗari da muka sa a makaranta yanzu haka suna makaranta suna karatu bana ma muna so karanci mu ƙara sa guda ɗari idan suka samu na bara sun zama ɗari nawa ɗari biyu aiki ya karu ko bai karu ba aiki ya karu in Allah bai kashe mu ban mu da rai muka kai fadi za mu sake sa ɗari sun zama ɗari nawa ɗari uku in Allah ya kai mu baɗin baɗaɗa mu ƙara danna ɗari in Allah ya kai mu baɗin ba ɗaɗaɗa sai mu sake danna ɗari in Allah ya kai mu baɗin ba ɗaɗaɗaɗaɗa haka za mu yi ta yi sai nan da muka bar duniya kullum ƙarawa za mu ba za mu daina ba sannan idan ba manta ba bara a bajet da muka yi akwai auren da marayu mun yi taro a nan masallaci shugaban kungiya na ƙasa Sheikh Balalau da kansa ya jagorance mu muka aurar da marayu guda ashirin da dai wannan tallafi ne kuka bayar na Ramadan marayun nan guda ashirin an musu kayan aure kuma su aka ba kuɗin masu haɗa kayan auren da kansu an saya musu zannuwa da abubuwan da da yake bukata har dan turare da abubuwa kowace an bata kuɗi cash naira dubu ɗari uku domin ta je ta harhaɗa kuma sannan aka ɗauki nauyin koya musu sana'a kuma da ba su jari yadda ba za ta damu mai gida da ba ne ba ne ba na har ya kagara sannan mazajen da suka aure su kowa aka bashi naira dubu hamsin su an gwaya cikin sadakar da kuka bayan na ta tallafa wa marayu bana ma in Allah ya yarda zamu aurar da marayun nan guda ashirin. in Allah ya ba bamu iko kuma zamu iya aurar da fiye da haka muna iya fin haka amma dai ashirin din nan muna tagitin ba zamu gaza haka ban Allah ya yarda da Allah yana so ladan ku ta karu da muka aurar da ashirin a nan sai shugaba ce to shi kuma daga nan zai ci gaba da yin aikin zai wuce jihohi ya ci gaba da aurarwa bayan an kammala nan shugaba ya gaice mu mun je Adamawa inda aka aurar da marayu mata na ma guda ashirin kowace aka mata kayan daki bayan an kammala da wannan akwai su Dr. Kazaure sun yi bikin yaye dalibai da suka haddace Qur'ani a shekara daya da muka je muka samu akwai marayu mata a cikinsu. shugaba ya ce waɗannan marayu mata su ma duka ya ɗauki nauyin aurar da su ya ce kuma banda su a sake nemo su a ƙara su kai guda ashirin ya haɗa su ya aurar da su baki ɗaya daga nan wannan program ya ci gaba da gudana amma dai ku daga nan kuka fara daga nan aka ɗora? da naku da wancan da kuna da kamishin ladayin Allah ya yarda saboda haka za mu ci gaba da neman gudunmawa har zuwa karshen ramadan domin waɗannan ayyukan guda biyu gobe za ku ji cikakken rahoto in allah ya da na gudunmawar da kuka bayar da me aka yi kwamitin marayu ta siyo shinkafa buhu dubu ɗaya da ɗari biyar ba dubu ɗaya da ɗari biyu ba buhu dubu ɗaya da ɗari biyar wanda za ta raba wa marayu gobe in allah ya yarda shinkafa ta iso tana nan aji da turamin zannuwa da turamin shadda ta siyo dubu da ɗari biyar wanda shi ma za ta raba wa marayu sannan kowane maraya bayan an ba shi buhun shinkafa an ba shi turmin zani ko turmin atamfa kuma kwamitin marayu ta ce za ta ba shi naira dubu biyar domin ya je biya kuɗin ɗinki ya ɗan sai takalmi na sallah in Allah maɗaukin sarki ya amince wannan duka gobe za a yi wanda yake da lokaci zai iya zuwa ya halarta domin ganin na marayu zai ƙara maka imani wa imani ka cajin batir ka gane kai ma wata ran ƴaƴanka za su zama marayu in an ce ƴaƴanka sun zama marayu abinda ake nufi in baka gane ba kai an riga an ɗauke ka an danna ka cikin kabari abin yake faruwa kenan ya Allah ka sa muna cikin da za a fara dawa kabarin su iya ganin ɗan adam ya Allah ka sa muna cikin waɗanda za a shimfiɗa da ruma aljanna a kaburburansu Allah bisa wannan aiki da muna na marayu Allah ka sa muna cikin wanda za a yi wa wayar da wutar lantarkin aljanna har kabarin su Allah ka sa muna cikin waɗanda kyawawan ayyukan su za su rinka ɗebe musu kewa a cikin kabari Allah ka sa muna cikin waɗanda ake sa wa turaren aljanna kabarin su na kanshi Allah ka sa muna cikin waɗannan mutane so gobe idan Allah ya kai mu za a yi wannan taro gobe da safe saboda wannan tafsirin mata da muke a wannan masallaci da safe aka ɗauke na gobe aka ce amma wacce za ta zo ta taya iyaye mata marayu ganin abin da yake faruwa tana da daman ta zo idan mai gida ya bata dama amma ba za a yi tafsiri ba wannan shine aikin da za mu gudanar in Allah ya yarda to Allah ya muku albarka ya dukiyar ku albarka Allah rama ina muka kwana ina zamu tashi wa a lokacin da suka faɗi wannan magana suka ce Allahumma ya Allah in kana haza huwa al-haqq min indika fa'amtir alaina hijaratan min as-sama aw na bi azabin alim abinda basu gane ba shi Allah ba masa dole in ka ce Allah in ka isa halakar da ni yanzu to mutum ne zaka yi wannan sai ce to barin in maka na isa ko in yana da fawa sai halakar da kai me yasa saboda zaka iya gudu ko in daga nan ka tsallaka laja daga can ka nausa kai wajen mina kai wushe shi za ka kamu sai ka tsallaka boda to amma shi Allah za ka iya gudu ka je ina sai sanan kai wa Allah barazanar ka ne yanzu yanzu shi ne bai da bukatar sai yayi wannan dan duk ba inda za ka iya gudu abin da sai kake ji gwamnati ce a kamo mutum ta baza yan sanda a tare airport a tare tashoshi a tare bakin boda a tare ina a tare ina an san zai iya tserewa ne shi Allah yana da bukatan a tattara wani wuri ga duniya na duk faɗinta da inda ka dama je ka akwai inda za ku je ya ce a ɗauko ka ba za a ɗauko ka ba babu shi yasa akwai abin da yan bidiya suke yi sai mutum ya ɗauki ƙur'ani ya ɗora ka ya ce Allah inda ya zala gaskiya ce jama'a ku shaida Allah ka sauko min da bala'i kai a karo ƙur'ani aka sake ƙaruwa yan makarantar mata ba zina ake za a wuce jahannama ba Allah kai ku karo Qur'ani sai a karo sai ya sake dorawa sai ya loda sai ya loda yace ya Allah kakka bari in sauke Qur'anin nan idan wa wa wa ya faɗa maka ubangiji yana bukatar sai ya halakar da kai yanzu wai da ya samu ya sauke shi to kun gani na sauke lafiya wannan yin sauna kira mani sha sha sha shi ne san Allah ba wace bukata Allah yake da ta sai halakar da kai yanzu amma akwai kakanninka ga sunan su annadar ibn al-haris su abu jahil su abu jahil sun cika baki ai su ma ya Allah in izala gaskiya ce ka halakar da mu in karatun mata ka halakar da mu in kaza kaza in masallatin in izala ba masjidu dirar bane Allah ka halakar da ni ya lullu da qur'ani wace bukata Allah yake din sai halakar da kai yanzu ga wasu sun zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi addu'a sun ce ya Allah in dai nan gaskiya ne kamar ruwan duwatsu daga sama Allah ya musu to wannan ya nuna daidai suke saboda Allah bai halakar da su ba da kai da kai irin aikin su kai ma Allah ya sanya ka cikin jerin gwanan su zaka dauka daidai kai Allah ka tsare mana imanin mu ai ba da dora Qur'ani ka a rantsi ake gane gaskiya ba da hujja ake gane gaskiya in kana da gaskiya hujja zaka kawo a Qur'ani ko a sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin ne za a gane kana da gaskiya ko baka da gaskiya ba ka ɗora qur'ani a ka rantse ka ce in dai har na sauke ba mutu ba to kan gaskiya nake wannan ba shi yake nuna kan gaskiya kake ba abinda wannan yake nunawa Allah ya maka tanadin bala'in da yana jiran ka baka sanar da zaka auka cikin shi ba abinda karatun yake nunawa kenan to sai Allah ya ce wa ma kana Allahu liyu'azibahu Allah bai kasance zai azabtar da su ba wa an tafi fihim alhali kana cikinsu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma kana Allah mu'azzibahum Allah bai zama mai azabtar da su ba wa kuma hum yastaghfirun alhali suna istighfari da wannan ne malamai suka ce mutanen duniya suna da security guda biyu menene security da suke da shi guda biyu security na farko shine rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah yake raye wato rayuwar tasa security ce wa duniya rayuwarsa shi kadai security cewa duniya bayan sauran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai annabi ya bar mana security na biyu menene security na biyu shine istighfari duk al'ummar da take tuba tana istighfari Allah ba zai halakar da ita ba matukar al'umma tana me tana tuba tana istighfari to daya security ta kubuce mana wanne ta saura sai istighfari sai mu kama istighfari mai tai mai ta istighfari in bidiya ba san ahlus sunna ne masu istighfari ba ba su san ahlus sunna ne suka san roman istighfari ba ba su san ahlus sunna su suka san falalan istighfari ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya gafarta masa abinda ya gabatar da wanda ya jinkirtar duk da haka ya ce a kowace rana yana yin istighfari sama da sau saba'in a wata ruwayar a kowace rana yana yin istighfari sau ɗari koyaushe cikin istighfari yake duk inda ya zauna cikin istighfari yake tun da Allah ya sauka masa iza a nasarar lahi walfat. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء كتير فسبح بحمد ربك واستغفر ya zo ƙarshe alama nuna ka kusa ka bar duniya dan addinin da ka zo kake so ya karɓo addinin ya karɓo yanzu abinda da zaka je ka ci gaba da shi ne tasbihi da tahmidi da istighfari daga wannan lokacin duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaune abin da yake kenan subhanallahi walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilayhi la ilaha illallah duk sanda manzon Allah yake zaune bai komai tasbihi da tahmidi da istighfar yake wallahi ko ka ta rikici damuwa ta ma yawa duniya ta maka daurin tantam ta kulle ka ta sama ta kulle ta kasa gida ba abinci ɗakin kana yoyo kuɗin hayan ba ku biya ba kuna wasan ɓuya da mai gidan uwar gida da ciki ta kusa ta sauka baka da kuɗin ragon suna balle fatar baki balle kayan jariri balle zanin goyo ‘ya'yanka guda uku do an kawo kaya baka da kuɗin da zaka iya musu gado balle a yi magana aure da su kuma kai baka mutu ba balle a sa su a kwamitin marayu to kana nan da rewa sa sa kwamitin marayu matsala ta yi yawa ta ko'ina. wallahi maganin ta shi ne isi gifari wallahi rike astaghfirullah wa atubu ilayhi kai tai astaghfirullah wa atubu ilayhi subhanallah walhamdulillah astaghfirullah wa atubu ilayhi kai yi kai yi kai tai bil haƙƙi da gaskiya kakka daina kakka gaji ita yi wallahi sai Allah ya kawo maka wani burin da baka taba tsammanin shi ba Allah sai ya gwada maka shi ne Allah a lokacin za ka gane me ake cewa istighfari fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara fa qultu astaghfiru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 wurare ku ji falalar gifari ya ku bayin Allah annabi nuhu ya ce wa mutanansa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana gafara ubangijin ku da mai yawan gafara da bai gajiya da gafara ku ta nema kira abu na farko da gifari zai baka zai sa Allah ya gafarta maka zunubanka in Allah ya gafarta maka zunubanka komai ya zama da sauki domin duk fitinar duniya ta hanyar zunubi take shigowa duk wani bala'in duniya da ke samun ɗan adam ta hanyar zunubi yake samun ɗan adam duk wanda ka ji an halakar da su ne ta hanyar zunubi aka halakar da su daga sanda Allah ya ce ya gafarta to ka fita daga kangi mafi hatsari shine innahu kana gafa. idan kuna istighfari Allah ya ce yursilis sama alaikum midrara Allah zai kwararo muku ruwa daga sama na taba zuwa wani gari a Nijar na samu ana wahalar ruwa hankali ya tashi nace ku ta istighfari ku ta zubawa Allah zai kawo ruwa muka yi wa'azi da daddare muka ce ai ta yin istighfari tun cikin filin wa'azi muke ta yi kamin gari ya waye washe gari Allah maɗaukin sarki ya kawo ruwan sama ku yi ta fari in aka rasa ruwa ai ta fari kaga Allah zai kawo ko ba zai kawo ba wa yumdidukum bi amwalin idan kun samu matsalar tattalin arziki kuna so Allah ya ƙara muku dukiya kasuwa ta bude arziki ya samu tattalin arzikin gidanka ya karye kana so ya farfado kasuwarka ta durkushe ka kamo nan ya gagara ka yi takin zamani an samu matsala ka koma gwanjo nan ma baka kai labari ba ka je awon auduga nan ma abin bai tafi ba ka dawo black market ita ma black ɗin ta sake zama black ko ina ka buga ya gagara dawo rike istighfari dawo rike istighfari ga aikin Allah wa yumdidukum bi amwal Allah ya ce wa banina haka samun yaya ba ka haihuwa ba ka haihuwa an je ina an je ina an je ina ko ina an je abu ya gagara Allah bai kawo haihuwa ba Karka je wajen boka boka bai iya bada haihuwa malamin tsubu bai iya bada haihuwa kar ya yake Da ko na mangwara bai iya bada balle da na mutum in kuma ya isa ya zauna gaban ka ya makaɗa na mangoro ɗan mangoro ma babba ne ya maka ɗa guda ɗaya na inabi sai dai siyo a kasuwa ƙarya yake da za ka cire gashin kanka kwana ɗaya ka miƙa masa ka ce mai damun da shi sai ce ba na son rashin hankali saboda ba zai iya ba wa ke ba da haihuwa rike su gifari wallahi akwai waɗanda suka rike suka jarraba kuma ta'o akwai wanda a wa'azi ya ji malami yana falala wa'azi yana faɗin falalar istighfari yakan sa a samu haihuwa da matarsa shekaru ba su haihu ba mai arziki ne ba inda bai je duniya ba likitoci suka ce kai kan haka Allah yi ka ba da za ka haihu ƙwayoyin halittar na mani din matattu ne sai joni malami yana wa'azi kawai ya zo shi ma ya goma. sai shi hajiya mai ta yi suka yi wallahi kaman wasa sai ga matar ta samu ciki kaman wasa sai ga dan ya haihu matar ta haihu shi da wayin dudu bi amwali ya'yan ƴaƴan ma sai Allah waɗanda kuka fi so ƴaƴa maza ita ma wannan mata ɗan namiji ta haifa ɗan namiji ta haifa tana haihuwa shi abinci kuma sai ya sunan malamin nan kan da ya ji wa'azinsa aka je sunan shi Abu Yusuf ya ce to wannan ya zama Yusuf sai daga ga shi sai mu dora istighfari a ci gaba da yaro yayi kwari kawai suka ci gaba da doka istighfari aka yi ta surfawa matan nan sai Allah ya kara ba ta ciki kuma ta sake haihu da namiji aka ce ya sunan jariri ya ce yusuf asani mutane da yawa sun jarraba abin sun gan shi ƙur'ani ne wa banina wa yaj'al lakum jannatin idan gonakin ku sun isi albarka ku ta isi gifari ku ga aikin Allah wa yaj'al lakum anhara idan ƙoramanku sun kafe sun isi albarka ba a samun kifaye kamar yadda ake samu da ku ta istighfari ku ga me Allah zai mu, ku ta yi ku ta istighfari Allah ya ce yursilis sama alaikum midiraran wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum eh eh wa raba rabbakum summa tubu ilayhi sai ce me yursilis sama alaikum daga nan ne nake bukata yumatiukum yursilu sama alaikum midiraran wa yu'ti yursilu sama alaikum midiraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum a gane wannan shi ma wannan din akwai <clears throat> yumatiukum matan hasanan wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla dukan su akwai su amma dukansu dukan su sakamakon istighfari Allah ya ce bayan ya ba ku ruwa daga sama ce wannan ba shi wannan na farkon suratul hud kenan ba shi ba wanda ka karanta mana dazu wa ya qaumi astaghfiru rabbakum subhanahu wa ta'ala yawwa kaji karatun ya fito eh kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah nan ma ya daka tsalle ya fada tsakiyar suratul hud annabin Allah ne yake gaya wa mutanensa yake cewa wa ya qaumi ya ku mutane na ku nemi gafarta ubangiji ku kai ta istighfari ku tuba zuwa ga Allah mai Allah zai muku yursilis sama alaikum midrara Allah zai kwararo muku ruwa mai albarka daga sama bayan Allah ya baku ruwa mai albarka kuma sai ce wa yazirkum quwwatan ila quwwatikum zai kara muku karfi kan karfin da kuke da shi in kuna neman karin karfin tattalin arziki ku ta me gifari in kana neman karin mata kai ta me gifari in kuna neman karin karfi a tsaro ku nizimci me shi za ka ce wai zidkun kuwatan ila kuwatin kawai mai ya shigo in karfin tsaron ku ne ko ga ya rauni kuna so ku kara kara samun karfin tsaro ku ta gifari in tattalin arziki ne ku istighfari ɗan siyasa ku ce ta yamutse kuna neman ƙarin ƙarfi na siyasa ku ta istighfari abinci ya ja baya kuna buƙatar ƙarin ƙarfi na abinci ku ta istighfari duk wani abu da kuke buƙatar ilimi ya karye kuna buƙatar ƙarin ƙarfi na ilimi ku lizinci istighfari matukar ku lizinci istighfari sai Allah ya buɗa muku kofar da za ku a ayar da Allah ya karanta mana ta farkon suratul hud wacce aka kawo mana yanzu ita sai Allah ya ce wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana me ake bukata a duniya ba a rayuwa ji daɗi ba to ita isi gifari kana so ka ji daɗin rayuwa wallahi baka isi gifari ko ka samu duniya ita zame maka matsala baka bacci sai maka allura wannan abin ya faru wani gwamna ya ga wani akwai wani abokin shi ne tun suna ƙanana amma bai yi karatu ba shi kuma gwamna yi ta boko har ya zama gwamna rana ana tari sai labari ya taso aka tuno da mutumin ya ce akwai wani wani kan sai aka ce ai nan ranka dade me yake yi aka ce buge buge ce ban gane buge buge ba to kame kame rayuwa ba dai wata takaman masana ba aiki cikin wahala aiki ya ce a da ku kawo shi to me amfanin abokataka ba an taso tare mu taimake shi kawai yana zaune aka ce gwamna na neman shi Allah ya sa gwamna mutumin kirki ne. aka kawo shi gwamna ya ce a zo da shi da daddare a gida zai gan shi ba a ofis ba aka zo da shi a ofis ya shiga falon gwamna ya ga timatiman kujeru ga carpet ga wata standing air condition tana furo wani irin sanyi gurin ya ɗebi sanyi aka zuba masa lemo da wata kankara kankara ya sha ya ji kwakwalwarsa duka ku da ko ina ya ansa yace amma da su gwamna ana jin daɗi sun fara magana sai aka bugo gwamna waya to gwamna ya dandane da waya kamin ya gama shi wannan talakan bacci ya kwashe shi ko ba balwale ne ba sani ba <laughs> can gwamna ya gama waya ya wai ce wane sai ya ji shiru sai da aka taba shi ya buɗe ido shi a gada da yi hakuri ka san wannan sanyi sanyi ba mu saba da shi ba mu talakawa sai ji gwamna yana cewa Allahu akbar gwamna mai addini ne yana cewa Allahu akbar Allahu akbar talakawa kun ji daɗin ku ce talakawa kun ji daɗin ku wanda mutum yace daga ta ranka dare kuma manya kuna zolaya yace wallahi ba zolaya da ka nake ba na da Allah nake ba yace rayuwar ka sha'awa take ne yace yanzu kawai kana zo da kan kujera ana waya kamin a gawa ku ciye kwake ka yace ka gani ne yace yace ban isa ne bacci ba sai na sha kwayar bacci ko amon allurar bacci saboda bala'in da nake ciki yan adawa sun sani a gaba zaɓe ake tinkara ba sai da za a kwashe ba in suka karɓi gwamnatin nan a hannuna na san bala'i da zan shiga yan majalisa ina rikici da su bilbil da na tura da sun yi su ba da approval ƙungiyar yan acaba je sun yi zanga-zanga yan gosu ma an ce suna nan ka hanya sarakunan nan sun sani a gaba na rasa ya zan yi da su ga shugabannin jam'iyya matsiyata na ba su na ba su sun kisa hakura kawai ya ce masa lissafin bala'i iri ya ce tuna zan yi bacci inna lillahi wa inna ilaihi ya ce kuma ko na sauka daga kan gujerar kuma ban ƙara bacci yace me yasa ce da ji sabon gwamna ya wuce da jiniya to duk bashin da nake ji ido na kuma sai ya bushe yace na riga na shiga musiba sai dai an je lahira a samu sauki sauki yana ce yace yanzu kai ka kalle ka hankali ka kwance wai ana waya habacci ya kwashe ka in kuna son natsuwa da kwanciyar hankali a duniya ku ta istighfari Allah ya ce mata mata'an hasana wa an rabbakum summa tubu ilayhi mata mata'an hasana Allah zai ji da ku daɗi mai kyau da halal da lahiya da kwanciyar hankali ko ka tara kuɗi baka da lahiya ina jin dadi yake yanzu akwai wanda ya tara kuɗi likita ya ce kai ci nama akwai matsala shi yasa in kana so ka gane da duniya take ba za ka iya gane ta ba sai ka je asibiti sai ka je ina asibiti kana so gane duniya take da Allah samu lokaci ka je ka je ka zauna kawai kallo kai ka sai ka ga talaka ya zo bai da lafiya duk ya bushe ya kode likita sai dauko wata 'yan na'ura sai sa a kunne mai makallamai guda biyu sai sa a kunne nan akwai dan karamin faifafai haka ko sai dinga dangwala mashi ya dangwala a nan ya dangwala a nan sai dan yi shiru sai dan dangwala a nan dan ya gama dangwala sai koma ya zauna sai da hoto takarda ya ce to matsala ku kenan talakawa an ce ku rinka cin abinci mai gina ciki ba ku cin abinci mai gina ciki yanzu kaga kana cikin hatsari yanzu binciken da ne na gano baka da vitamin A ba B ba C ba D ba E ba F ba H ba G ba K ba L F wanda duk vitamins ne baka da su duk wasu nutrients da ake bukata kai kana misu likita ya zai yace ka rika samun kwai kana ci ka rika samun madara ka samu bombita a hada da milo a rika hada ma shayi mai kauri ka gane eh a rika dan ma farfesu mai ruwa ruwa ka gane eh a kawo kaza a hada da kaza ka gane eh kaza kaza ma Ko san me yasa ake lissafa maka wannan ya san baka da kuɗin da zaka saya tunda ya san baka da kuɗin da zaka saya sai lissafo su kuma ya ce in baka ci su ba zaka mutu da Allah ya ƙara tada ma hankali ko bai ƙara saka rikice ba likita ke to kai da ka zo kallo ka tashi ci gaba da zama an jima ko sai ga wani mai kuɗi ya zo da rushe shi ya jibi ya yi ƙulƙul ya yi dubul dubul da shi shi ma sai zo ya ce bai da lafiya a ce ya ce kaina yana yin zafi a ce to da safe da ƙyar ke tashi sai in ji ƙafa hukuna sai sin sindindim a ce to bai wannan fa ce ina yawan haɗa zufa a kan gado ce to bai wannan fa ce wata kasala ta za ka ba mai ba duk ya faɗi rashin lafiyarsa in ya gama sai rikide ɗauko irin na'urar nan da ya auna wancan talakan na dazu da ita shi ma sai sake makalawa ya ce to bari mu gani sai dangwala ya sa maka a wuya ya ce alhaji daga wuyan ka sama sai ya makala maka a ce to balle wuyan rigar ka in ka balle sai manna maka a kirji sai wani shiru kai da kanka zaka ji kirjin kai ba ka suke ba to yanzu duk ya gama da dagwalawa sai da ya zauna ya ce to alhaji fa akwai hatsari ce menene ya ce shi sa muka ce ku rinka lura da abincin yanzu ka ga kitse ya maka yawa jininka ya yi overdose sai ya lissafa maka wasu hatsari ya ce rayuwarka tana dab da hatsari in ka ce likita ya za a yi ya ce kaga madara eh ka kauda shi mata tana da hatsari to ce kaga kifi da kake ganin shi eh is highly cholesterol ka kauda shi mashi ce ya ce wai ya ce ya ce babban musifa ke ya ce ka tabbatar da baka ci ya ce to na daina daga yau likita ya ce bita. ya ce ya ce karka sha jininka zai overdose ya ce to daga yau na daina man shanu ya ce karka kara sakawa zai sa hajjinka ya santsi ya ce to na daina ya ce nama musamman ma naman rago da naman sa hatsari ne shi ake cewa beef shi beef yana kawo gout duka kaurace masa ka ce likita wallah ba na kaurace masa duk abin da ya lissafa a wancan ya ce in bai ci ba zai mutu kai kuma da ya kana da kuɗin da zaka saya sai ce to kai kuma in ka ci zaka mutu to wa zai ci shi wanda bai da kuɗin da zai siyo an ce sai ya ci ko ya mutu wanda yake da kuɗi kuma ce kai kuskure ya ci in ya ci zai mutu to ya za a yi wa zai rayu kai dan Najeriya kai ta isa gifari shi kadai saura akwai wani mai babban mutum a nan garin Abuja ya ce wallahi da ya je wajen likita da likita ya gangaro wai sai ya ce masa wai jikinsa babu ayon sai ka ce zai guga <laughs> ya ce likita <laughs> menene ayon ya ce wani sinadari ne a jikin na adam wanda sai da shi kashin na adam yake yin kwari to baka da wannan sinadarin wannan yasa kashin ka bai da kwari kuma akwai hatsari yace to likita ya za a samu ayon yace to yadda zaka ka samu ayon a jikin ka yi idan ka sayo kaji a gida kamar guda ashirin aka yi su a dafa ya dafu sosai yace da kyau likita yace sai a zazzage tsokar ƙasusuwan sai a tara maka a faranti to su ƙasusuwan za ka riƙa gurgura ana ake samu ayon ya ce likita ya siyo kaji a yi farfesu amma a gina man gaba da a tara mun kashi a faranti sai ka ce kuliya yau eh, umba ma gaba za ta tara kashi a ka faranti ya ce akwai hatsari wannan kashi shi za ka rika bantara in ya ji mun ciwo bai shi ka rika bantara hankali hankali kana dan tattaunawa kana hadewa anan za ka samu ayo ya ce haka kifi irin mai bakin kan nan idan aka wobar bai su duk nama a zazzage wannan ƙayar ta tsakiya da wannan ƙoƙon kan is a very good source of iron ina jin daɗi yake a wannan duniya wannan dai duniya ba sai da jin daɗi yake shi ne mati hukun mata ana hasa ila ajalin musamman har zuwa ran da mala'ika zai zo ya karbi da ku dan lokacin da Allah ya diba muku a duniya kenan abin da ya saura mana shine me shi yasa Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ka ba mu ikon yin istighfari sai Allah ya ce mai gaba da ramma wa ma basu kyauta ba in مكنا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية كي سوتك بروكي كداو Allahu akbar Allah madaukin sarki ya ce wa malahum Allah yu'azibahumullahu ai azaba kan sun cancance ta kowace irin azaba sun yi mai sun cancanta me zai hana Allah madaukin sarki ya azabtar da su wa hum yasuduna anil masjidil haram alhali suna tare bayin bayin Allah daga ɗakin Allah mai alfarma waɗanda suka kori bayin Allah mumine masu imani masu kalmar shahada masu la ilaha illahu suka kore su daga Makka suka kore su daga makwabtaka da ɗakin Allah wace azaba ce ba su cancanci Allah ya musu ba duk azaba sun cancanci ta waɗanda suka kori annabin Allah daga ina daga ɗakin Allah suka kori manzan Allah sallallahu daga Makka manzan Allah ya fito bakin gari ya wa marka ido ya tsaya ya juya yana kallon Makka sai na abokan yana jiran shi yana yake Makka Allah ya sani duk garuruwan da ke duniya ba wanda nake kauna kamar ki duk wani gari da Allah ya yi a bayan ƙasa ran da manzan Allah zai babu maka kenan ba garin da nake kauna a cikin raina kamar makka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba domin mutanen ki sun kore ni ba da ba da zan barki ba da zan fita suwa suka kore shi kafir makka wa ma kanu awliya'uhu ba su zama waliyansa ba ba su zama majibincinsa ba su da ya kamata Allah ya musu albarka ya sanya su makwabtan ɗakin Ka'aba majibinta lamarin ɗakin Ka'aba amma yanzu suke koran masu imani daga maka kuma su ce Allah ba zai azabtar da su ba Allah sai ya azabtar da su shi yasa Allah ya tattara su a yakin badar ya goda musu ranar azabtar da su ta zo Allah ya ce in awliya'u ba kowa ne majibantan lamuransa ba majibantan lamuran ɗakin Ka'aba malamai suka ce a damiru ya udu ila ila aqrabil masjid saboda haka masjidil haram kenan illa lil muttaquna sai masu takawa mu'minan nan da kuka kora su ne waliyan dakin Ka'aba in ji Allah madaukakin sarki sai dai walakinna walakinna aksarhum la ya'lamu sai dai mafiya yawan su ba su sani ba wasu malamai suka ce ah, wa ma kanu awliya'uhu labir yana koma zuwa ga ubangiji ba su zama waliyan Allah ba sai Allah ce in awliya'uhu ba su kowa ne waliyansa ba sai wa sai al-muttaquna in ka ga mazinaci ya ce maka waliyin Allah ƙarya yake dan baya da takawa mutum bai sallah ya ce maka waliyin Allah ne ƙarya yake yi ba waliyin Allah bane shaki ne dan bai da takawa ba ka zama waliyin Allah sai ka zama taƙi sai ka zama mai kiyaye dokokin Allah mai yin abin da Allah ke so mai barin abin da Allah baya so zama waliyin Allah kuma ƙarya na ce maka abin da ga waliyin yana yi idan ka ne ya gani gaskiyar ba haka take ba ka samu waliyin yana zina da matarka wai a idan ka ne yake gani ba haka ake ba ba shi ne ba eh shi ne amma dai ba shi din bane wannan akwai rena mutane hankali bai sallah an ayi magana ce shi a maka yake ya kai kaje maka kake a can wa qalu ya hadha tarakta salataka wa lam ya'lamu anni usalli bi makkati an yi azhar bai tashi yayi ba an yi la'asar bai tashi yayi ba an yi magariba yana zaune ana kalle shi bai aka ce wai kai me yasa baka sallah yace ba hukatan banza ba sai wanda ake ce wali ba ai da suka ganda a zaunen nan kaman ni a zaune to ba ni din ne a zaune ba ni din ne dai amma dai ba ni din bane ni din na asalin ina can makka ni a dakin ka'aba nake to da ni aka yi azhar a makka da la'asar da da magariba da isha a kuma gashi a zaune wannan akwai ne hankali da ya kai wannan ba ka zama wali sai ka zama mai takawa mai tsoron Allah Allahumma ja'alna min al-muttaqin sai Allah ya ce wa ma kana salatuhum indal baiti waɗannan qurayshawa ibada su a ɗakin Ka'aba bata zama ba illa muka'an face fito an san fito shine mukawu fito wa tasdiya da tafi a tasfik in an ce muka as-safir shine fito tasdiya kuma me tafi irin kiran kiristoci suke yi a coci in ka da haɗa kirista kashi na zaka je ce za mu je mu yi sujada to amma ba zai sujada ba in ya me zai yi fito suna ne na wani tsuntsu mai daɗin kuka idan yana kuka zaka ji kukan kamar fito ina fata fahimci wannan to daga nan sautin irin na fito sai laraba suke ce masa muka balaraben jahiliya idan ya zo zai yi dawabi to abin da zai fara zai tufe kayansa ya aje ya zama tsira da haihuwar wasa sun dulmundul sannan ya fara dawafin tsira da zai zage dakin kaba in an ce ka sa rigar ka bana shi to yana taba sawa bawa Allah da rigar bai kamata kuma in zage dakin shi da rigar ba wannan kafa shi ma na taba sabawa Allah wannan yana jikina a to wannan kafa ta kama ka sabawa Allah tana jikinka sai ka cire ta ka aji wannan hannun naka ma sai ka gutsu ka aje dan ka taba sabawa Allah yana tare da kai wannan imani na balarabin jahiliya kenan to daga nan sai ya fara zagayawa in ya fara zagayawa sai ya rinka yin irin abin da su labbaika su zamanin jahiliya kusan zamanin jahiliya labbaika su ba irin wacce annabi ya karantar ba shi kuma za Allah ya karantar da mu labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik to sun an ce labbaika la sharika laka labbaik sai a ce illa shariku huwa laka mallakta huwa ba malaka Allah baka da abokin tarayya sai dai abokin tarayya nan da shi ka ce ba matsala muna iya rikewa a ina Allah ya ce ba matsala to daga nan idan suka kammala wannan sai su fara fito da tafi to duk sun kara wannan kuma sai su rinka sai su rinka cewa gufura naka gufura naka gufura naka Allah ya ce da aka ce wa ma kana la mu'azibahum wa hum yastaghfiruna wannan gufranakan da suke cika dawafin su da shi albarkacin ta yasa Allah bai halakar da su ba albarkacin wannan gufranakan duk da kafiri ne yayi istighfari amma kafiri ma da istighfarin sai da ya ce moriyar istighfarin na wani lokaci lalle istighfari da girma yake kuma da karfi yake shine wa ma kana salatuhum inda albayti illa bukan wa tasdiya sai Allah ya ce fazuqul azaba ku ci gaba ɗanɗana azaba bima bima kuntum takfuru saboda kafircin da kuka kasance kuna aikatawa Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama Now, kai suka baro why Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waɗannan ayoyi da alarama ya bantaro mana sai gobe za mu fassara su lokacin mu ba zai samu fassara waɗannan ayoyi ba sai Allah ya kai mu gobe za ku ji abin da suka kunsa Allah mun gode maka da kai mu musulmi daga cikin baki da suka ziyarci majalisin mu a yau akwai Sheikh Dr. Eh, Ahmad Ahmad Kura daya daga cikin manyan matasan malumanmu daga Kano sun je sun yi gudanar da ibada ta tafsir ban sani ba malam ko za a wuce umra ne yasa aka jiyo akan lokaci ah, ɗazu tana da gashi ashe ya yi wa maka na hijiratu ilallahi wa rasuli eh, matashi ne cikin ɗalibai da suke karatu a jami'ar madina suka dawo suke ta da'awa sun yi ta ɗauki ba daɗi da bida da shirka a birnin kano ka san kuma Kano wajen dama an ce ko da bai ka zo an fika in ka zo da tauhidi akwai su Sheikh Abdul Wahab da su Malam Ja'far da su Dr. Bashir da su bin Usman suna nan za su koya maka tauhidi da sunna idan ka zo da bid'a da shirka nan ma ba matsala akwai dima-diman mushrikai da gingima-gingiman yan bid'a sana idan Kano babu abin da babu to wayannan bayan Allah ne suke ta dauki ba dadi ana ta gwagwarmaya Allah ya kara wa rayuwa albarka ina jin su suka hana shi kauri saboda tsabar mai suka hana ya kiba akwai alarama lawal mustafa ina alarama lawal mustafa alarama lawal mustafa gangaren ne daga cikin gangaren gangaren da muke da su abdulrashid daga ina abdulrashid ya lirko daga abdulrashid a majalisi tare da alarama amurku da suke alarama abdulrashid yana cikin matasa masu kokari sosai daga jega shi matsalarsa guda ɗaya ne shine matarsa ta hana cin abinci a wani wuri shi matsalarsa kawai kenan guda ɗaya shi yasa duk sanda zaka ci abinci kace mai bismillah in dai a je gane aiki ya same ka ta ce ba ta yadda ba shi kuma ya daidai ce ulul amri ya ce ta bar ba za a saba ba to muna addu'a Allah ya musu albarka gaba daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah